wai kai sadan garzali wai ni ka kama ko tsire na ka kama ne ku duka na kama Allah ya toni asirin ka kalla ka ga motsin dan adam ana ni fa talla kawai na zo yi ni talla na na kawo kawai kana kara kai na a kwararo kwararo ka ce talla ka so aljanu kake wa tallan ko dan adam to sajan garzali in babu dan adam kai mai fito da kai daga wajen ai sai a ce babu kowa a ji kai ba mutum bane ba aljani ne kai tuhuma ta za kai hukuma ne ni babu inda aiki baya kai ni daga dan adam har aljanu aiki muke a kansu saboda irin ku marasa gaskiya muke lafewa a nan alhamdulillah Allah ya taimake ni na tuna ki dinga yin awara kawai kin ga awara tana da farin jini kuma duk inda aka ji awara ana awara to nan da nan ba a yin kwantai ko ba haka bane ba dusarta ma kin ga yawwa kin ga ma kin ga ki sai da dusarta masu awaki siya suke yi kin ga ma za a samu kuɗi ko ba haka bane ba yawwa tunda kin ga gurin da nake aski a nan ne ana yin awara kullum sai na siya fa to kin ga ni yanzu ai ta kwana gidan sauki na ma na siyan tasu kin ga da na zo kika soya mun irin manya manyan nan su tu kin gane wacce zaki ganta kamar kwai to kawai sai ki bani kina ji sai ki bani ki zuba mun kamar guda goma na ci na ƙoshi na sha ruwa alabu shi kina gama suyan nan kika tattara yan kuɗin da kika samu kin ga sai a bani naira hamsin ko <laughs> ni fa gaskiya kana bata min rai ya maza ka zo kofar gidan mu ka ringa min maganar matarka matarka matarka ni gaskiya ba na so me na ɓaci rai har sai to kuma saboda Allah kuma sai ka zo kofar gidan mu ka dinga min maganar wani matanka matanka ni gaskiya ka ne min irin wannan to kin ga in dai wannan ne ki rufe shafin an daina iya ai baki diya da kike so haka za a Allah eh, gasa min aya a hannu ita fa kullum a bani bani take wallahi haka ni yanzu gaba ɗaya ke ce lisani to ni ka san ma wani abu ni fa dama abin da yasa ban yadda ka zo gidan mu haka da su umma ba ni fa dama saboda wannan matar taka ni shi yasa ma amma yanzu ni da a ce ka na same ka ai da tuni ma an wuce gurin Raliya, ni ban cika san irin haka ba. In kika tsaye da ni din nan sai ka ce kin kai ni kotu. Wai tuhuma ta kike ne koko menene ne? Ki min bayanin abin da zaki ga mu. To, yaya ya zo ya bani jari. Nawa ya baki? Ya kake gani? In kuma zaka ƙara min wani abun a kai to. Duk kogi bai ki dade ba ai. Nawa ya baki jarin? Ɗari biyar. Eh? Ɗari biyar. Dubu ɗari biyar? A'a dubu <laughs> kai ka sa da dariya dubu ɗari biyar. Naira ɗaya ɗaya ɗaya ɗari biyar. kin gani da yake ni kika raina wa hankali ni ai zuwa kika kika ce in baki naira miliyan ɗaya ko in baki naira dubu ɗari uku amma ga yayin naki da kike takama da shi kullum ki rika min magana ya ya ya izo i ci min abinci ki timurmushe min girki na da na wahala na je na nemo da wahala gashi na naira ɗari bai ɗauka baki a matsayin jari ko ai kai da ka ban da ma kwata nazarin ka tafiya ina sharo kaya gaskiya ke ce ma kwata nan ai ya kwatano dama da nazo neman auren ki ya ga ma aka ya kwatano ce ke ko daga container aka doro ki saboda haka zaki biyan uwanki ko zaki bi sahu to ba nan ne abin da nake so an sani ba ya baki jarin ɗari biyar ya ce ki wata sana'a sana'ar awara me awara me awara ba awara dai da ake yinta da bakin soya ba ita to ita ya baki jari naira ɗari biyar ina tsaya ina ɗari biyar ɗari biyar ce ta jarin awara bari in gaya miki awaran nan can nake da waken soya ake yinta waken soya nan kaddara ma naira ɗari biyar za ta sai miki kwano ɗaya ina maganar kamiya ina maganar kuɗin mai ina magana yaji da za a daka a rika da dangula idan an gama soya auren nan sannan fakin sari je gidan nan ta kafe kinan ruwa na za a bulbula a tsoma a jika waken nan isutu sutu iluhuluhu daga za zuwa barje shi kuma a cika min sharar da datti ba zai yiwu ba kin ga abu na karshe ilalle lalle magana da nake miki ba zai yiwu ba wannan ɗari biyar ba ta isa ta yi jarin aure ba in dai ba cuta ta za ba saboda haka ki mai mata kudin sa yayi tsakani da Allah da Annabi ba taɓa cin arzikin ka kai dai a rayuwa ba kullun kai dai haka rayuwa ka ta kasance yaya bani abu kuma sannan ka ce wani kaza kaza waye waye ka dinga yin haka haba ita rayuwa fa babu kyau fa irin haka abin nan fa da zan dinga yi kai ma fa zaka ƙara da shi zaka zo ka ci awar nan da daminta da komai ya zaka ka dinga fada kai dai kai ba za a ci arzikin ka ba ka daina irin haka ta ina zan karu bayan na fita kin gama soya abinki kun cinye da ke da dan wanki ba zai yi ba kin ga naji arziki na ba a cin arziki na kika haka tintime miya da ke da haka kika zo gidan nan eh ki sa kayan da ki so ki kashe dauri ki gallake wani abu kaman kaho ki ce ni ba ki a garo da arziki na eh ni sai zo tsaya nake ina koma ba subhanallah sani menene wanda kake kokarin barewa ka sha magani ne mana wani irin magani sani sani ka fara shaye-shaye kenan a cikin gidan nan mu gani ta za ka yi ka fara koyar shaye-shaye a cikin gidan nan sani ai wannan maganin maye ne ha baya hansi wannan fa ba maganin shaye-shaye bane wannan maganin na olsa ne da an um, ka ci abinci ya narkewa a cikinka da maganin olsa duk yana yi fa magani ne wanda yake narkar da abinci kuma yana maganin ɓarsa sosai mm, kwarai da yake ni sha ce kafi ni sani kafi ni lura da duba shine zaka gaya mun haka sani ƙarya kake wannan ba maganin ƙwarsa bane ba maganin shaye-shaye ne shine ka ɗauko ruwa da kofi zaka fara zubawa ka sha Allah ya kama ka na zo na ganka waye baka dan mun tare mana dan mun tare ne ya kawo mun dan mun tare almajirin cikin gidan nan eh, kuma tun da ya kama maganin nan ina sha ina matukar jin daɗi ulsa ta fa gashi nan fa yanzu na fara samun sauki amma kin ce maganin shaye shaye yayin sai inda ina shaye shaye a gidan nan ai kin fi kowa sanin ina shaye shaye magana ta ƙare yanzu sani saboda Allah da manzon Allah dan mun tare har shi zai dauki abu ya baka ya ce ka sha wai maganin ulsa ne ina ilimin ka na boko ya tafi sai shi da yake da ilimin muhammadiya shi zai dauki abu ya baka kasha to abu na karshe ko ki membar da 500 sa in dai aure za a ban yadda a gidana ba abu na karshen da zan iya yadda ki a gidan nan saro gawayi ki rika sai da gawayi gawayi kure kwa a to ni ba zan mai mata da kudin sa ba shine kadai na san ba za a bulbuli kanan zurdi na ba za ta amin ashana ta ba ba kuma za a dibi ruwan gidana a girki da shi ba yawa kuma in an bata min bango a bani kuɗin da zan rika wankewa kuma a sa min haraji domin gwamnati ma karɓa haraji take duk mai sana'ar da mai ƙanana da mai babba da haka ni ma dole a samun haraji tunda a gidana za a sana'ar yawwa wannan ita ce magana ta ƙarshe gaskiya ba zan rinka sai da gawayi ba in kuma zan rinka sai da gawayi to zan maimai da ɗari biyar ɗan tashi amma sai ka bayar da kuɗi da yawa a rinka kamun mota mota shi gawayin eh. ai na za a je ga guri nan mu da muke da guraren ajiya har akan tsoro ma ajiye gawayi ake <laughs> shikenan na zama dan duku nunu ko tukunna ma tunda za a fara sai da gawayi ko ai tukunna ka duku nunu ba zan baki ba amma dai shi da ibaki jarin tunda ya raina kokari na ije ya baki jari ku sauro gawayi a rika miya na haraji ayi sana'a na yadda ayi sana'a gawayi amma banda sana'a gawayi ban yadda ayi wani abu za a rika tattaba min tattalin arziki na ba ehe kin dai ji abin da na ga miki to Allah ya sa yanzu an wani tatsi sana'a gaba ni ba wata tsiya za a bani ba kudura da irada to ubangiji Allah ya mana magani kaddara ce haka Allah ya kaddara mani kuma rayuwata kika mm. ce addu'a nake maka dan mun tar almajiri ba sa'an ka bane ka fitar ka shi ba sa'an ka bane ba haba ya hansi ni faɗan min tarin nan ban ga aibinsa ba wai me aibinsa ne mutumin nan yana kawo mini magunguna yana taimaka min hatta fa karatun sallah ba iyawa ne ba fa shi yake taimaka min da wasu abubuwa na addini amma kin bikin da bai kin tsani yaron nan ni ban ga aibinsa ba ban san me yake miki ba kana nufin ka ce dai gidan mu gidan jahilai a'a ni ba haka na ce ba ni ban ce haka ba haka ne sai da dan mun tari ya zo ya sauka mana da wahayin addini a'a ni ban ce haka ba haka ne mana a'a sani ka fifita almajiri a kaina ni ban ce haka ba ni ban ce haka ba ba dan mun tare ba ko yan ta ne ni fa ka kiyaye ni karabu da shi ka fita harkarsa in kuma ba haka ba ni zan same sa wallahi in masa kaca kaca saboda kai ha ba yaya dan Allah dan annabi ki kyale yaran nan ya huta ni ban ga abin da yaran nan yake miki ba yaro an ba an tsangwame shi to barka jin gaya maka kana ji na ina ji wallahi sai ka rabu da shi idan har baka rabu da dan mun tare ba ni sai ne masa kaca kaca sai na ci mai mutunci akancin me kai kai fa da kai da dan mu haka kuke ka gane ba fa sa'an ka bane kuma ba daidai da kai bane in kai baka sani ba sanar da kai dan naga kanka kamar ya toshe ka kyale can ya je ya karata da da iface ifacen shi sa'an ka ne da safe kuna tare da rana kuna tare da daddare kuna tare me yake gaya maka to ka rabu da shi ka kiyaye shi ka kiyaye shi idan kuma kai ba za ka kiyaye shi ba ni zan raba tsakaninku kaji ba dan mun tare ba ko dan yan mun tare ni zan raba tsakaninku da shi wai yaron nan da kin bi kin tsane shi ni ban ga abin da yaron nan yi ba yaron nan ni taimako na ma yake yi amma kin sa ma ido kin tsane shi ha ba wannan wace irin rayuwa ce yanzu ni kalla ni kalla a ce 'yan tsinkayen nan da su nake mu'amala a ce yanzu ba wata harka yanzu sai 'yan tsinkayen nan a komai a komai allah yana nan ba yadda za a yi taɓi jan ai yanka karsana yanka har zuma karsa yanka nake yi amma yanzu sai 'yan tsinkayen nan kawai ba komai ai rayuwa ce eh rayuwa ce kai kaga ni ba tsiran ka zaka ban ba in ka ban ne zan karba ma ni ban ce zan karbi zan karbi tsiran ka ba ai magana ta gaskiya ni ba kowa nake da da shi ba yanzu magana ta gaskiya kuma sai ko ni kokon kaman ka rike jari ah to ai shine kuma ba zan bayar ba magana ta gaskiya ba zan bayar ba eh ba zan bayar ba in ba siya zaka ba ka ga ba zan bayar ba ba fa zaka ci naman nan ba ba zai yiwu ba ni bari ka ji abin da yake damunan ni yanzu to me ke damun ka gaba ɗaya rayuwa ta koma ka gafa ka gafa yanzu a ce ni kamar kalla a ce kamar kalla mai nama yan gayu a ce wai wa'annan da su nake mu'amala yanzu da su nake yawo cikin kasu cikin unguwa to ka ka yi cefa ne wani irin cefa ne ba ma wannan ba eh. ni abin da yake damuna yanzu wai kawai ina tsayi ina cikin harkoki na wannan sajan garzalin wannan wai sajan garzalin ne zai haka ya zo ya kama ni wai ya kama ni wai wai mai laifi ne ni na ce to ne a gaya min laifin da ne ba a gaya min laifin da ne ba aka zo aka kama ni aka ce min tsire haka ya ci tsiren nan na karɓi rabi na ci ni wallahi ci kawai ne abu wallahi rai na bugu ba ci billahi lazi kuma wallahi Allah ya isa ba zan taɓa yafe masa ba wallahi billahi lazi ko ba koma ya ka san kalar dandanan tsiren da kai amma lalle ne ka san kalar dandanan tsiren da kai ba amma ka ga ka yi ba komai a ciki na daɗi a cikin Allah mun tuba ni kaina ya dame ni wannan sajan garzalin kai ma kware da gaske to haka kawai wai ina cikin tafiya bawan Allah nan mm. kawai sai na ji shi kaɗa duk kawai kaman aljini ni na je na neman yan buge bugen harko na neman gidan su wata beb a can wurin kawai wai sai ya zo ya rike ni wai wai leke leke me nake yi da ƙarfa muka raba da shi um dan mantari abin ne yasa na ce ka zo na zo ne in baka haƙuri akan abin da ya faru ka san ita wannan antintawa tana da wata iriyar fahimta ne ita bata fahimci abubuwan alaƙar da take tsakanina da kai ba kuma bata fahimci taimakon da kake min ba shine take kallonsa kaman a kana koya min wasu abubuwan ne wanda ba na ba. amma dan Allah ka yi haƙuri kaji ka yi haƙuri ka san dama mutane ba kowa ke da fahimta ba to fahimtar mu daban-daban haka Allah ya yi ta iya yi wa ƙarin bayani take bukata amma babu ba wani abu bane insha Allah ko daya ba na son je kawai in ga kun samu sabani da kada ya uwaka kuma ni ina tunanin ma rashin sanin magani da a ce yau ka fahimtar da ita ta san menene wannan magani ai ba za ta tsaka na wannan su da surutu saboda magani ne mai inganci kamata ya ce kai kokarin fahimtar da ita domin ita wannan kamfani ta bs su ma da gani suna maganin magunguna masu inganci sannan kuma kaga a wasu tana yawan dawo mata da ta kai mata bayani ko ba ka faɗa mata domin idan kai mata bayani ta fahimta to na tabbata ita ma sai ta sanar sai ta sanar da gaskiya ne ni abin da yake ban mamaki shi almajiri da kake gani Allah ya mai wata baiwa in dai kana tare da shi dole sai ka ƙaru da shi yanzu gashi inda ba dan mun tare a gidan nan da mun san halin da za mu shiga albarkacin almajirantin almajirantar da karatun da ake yi da kuma abubuwan da yake koya min na ci gaba na addini yanzu ba gashi ɗaruwa muke ba kuma mun samu zaman lafiya a cikin gidan nan yanzu da ba almajiran wani hali muka san za mu shiga eh kowa da an ɗauko na sai ka an ce almajiri almajiri to in ni a tunanin rashin fahimtar mahimmancin almajiri a cikin al'umma shi ke janyo wannan domin shi almajiri karatu ma da yake yi idan ya zauna a gida ba karamin ya yake da shi kuma kaga da ake ta cewa almajiri almajiri ba fa kawai iya karatun da muke yi haka kawai ba a'a mu ma muna da yan sana'oi ta ga wannan kamfanin shigowar sabbin da muna bayan karatu za mu fita mu maganin nan domin mun zauna da masana magani ne na likitoci mun zauna sun fahimta da mu yadda yake kuma muka fahimtar da mutane suna fahimta kuma sannan na ba dan mun tare maganin nan ya baka ya ce mun da kai amfani na farko ka ji daɗin sa ko ba sosai ma sosai ma na ji daɗin sa saboda kaga walsan nan ta yi min katutu maiƙo da abin da ya danganci yaji duk bana ci amma yana kawo min maganin na fara jaraba shi wallahi na ji daɗi sosai kai in zama zancen da nake maka abinci in da yaji ina dan barbada ma an ƙara ci kuma in zauna lafiya to yanzu abin da nake so ni in gaya ma eh. na gano bakin zara. ai ta ne zan hada shi da cp wakili a a a to e? to a yanzu na gano bakin zara. yawa to da na san da wannan tintini hmm. zan tsaya neman irin wannan abubuwan da yake yi nan yana taba ni sai ce ni ma ga wanda zan gayawa hankali na kwance kagan zan yi rawa na san raina in ɗebi shoki in yi abin da raina ke so ba wanda ya sai takura min da ban tsaya ni ma na shan wannan wahalar ba da bai juma ne ma wannan iskancin ba to dama su kansu yan sanda eh. har doni dan sanda da ake tsoro na musamman kwarai ma kuwa ai sun gam yanzu ba wani dan sanda da baya shakasa ka ce zan yi abin da raina yake so gabon da nake so mm. zan taka rawa ta in debo shoki yadda raina yake so babu wanda ya sai takura mun yana taba ni zan kyara eh. zan ce to ni ma fa ga akwai eh. akwai gun da zan jan kai gaya amma sai ka tara <laughs> saboda shi din ma in ya kama ka kai eh. laifi shi ma fa jikin naka ne zai gaya ma magana ta gaskiya ai ba wani laifi nake yi ba mm. laifin me na yi to shi kenan mu yanzu za mu shiga cikin laifin a'a ina baka shawara eh ka ci gaba da haƙuri da harka ka ta nama hankalinka a rufe asirin ka rufe amma wancan harka ta gudu ba ka bace abin nan sai ta barbarewa yake gaba ɗaya ba ka ga abin nan fa duk komai sai lalacewa yake yi yanzu gaba ɗaya fa yan tsinkayen da suke ciki ba su ba irga su ba ka gansu kalla wata ran za ka yi mai yawa eh, in aka yi kaɗan wata ran da ba bijimi kake yankawa ba ne aka dawo ana aka ana yanka saniya eh, aka dawo ana ana yanka rago aka da ana yanka tumkiya to ai idan ka ji kishin kishin da labari ai za ka bude da maleji haka ba fa zai yiwu ba watarin sai ka ga wuce amma harkar nan ta gudu ba fa zai yiwu ba ni ka wuyi nan sai na yi ta ka'in da na'in to shi ma gaya ma gaskiya kalla ka je ka ya riga wiwi to shi kenan ka je ka neme shi to zan je in neme shi zan abin nan sai ka dawo yar yunwa yunwa mata ka abin nan shi yasa na dan zana. nan ba dole ka dinga yin jin yunwa ba da zaka taimaka mun ko da guntun tsinke ne ne ma ta saka wallahi rabin abin nan ba zan baka ba ƙarasa na za ka yi a taimaka wallahi ba zan iya ba Kara sani kake so ka yanzu ba za ba ni ɗanɗana ba wallahi ba za ka dandana ba ina ji ina gani da idanuwa na naman ne a ƙarfi na a sai tsire jama'a wallahi ba zan baka ba a bani bashi ba bashi ni fa ba cewa abin nan ka daure ka bani idan na tsinci kuɗi sai biya ka ah! Ye? Ina, ba zai yiwu ba. Yanzu ina ji ina gani haka zan hakura? Sai dai ka tafi. Ba zan ɗanɗana ko da gishiri kuli-kulin ji a baki na ba kalla. Me? Idan na tsinci kuɗi san biya. In ji akuya, ai ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba wallahi, ka ji na gaya ma, wallahi ba zai yiwu ba. Diran da na tsinci kuɗi zan biya ka ba wani abin nan bane, me na ce? Diran da na tsintuwa zan biya ka. Ba na jin daɗi abubuwan da take mai, saboda shi ita rayuwa da kake gani ta Allah ce gaba baka san wanda zai taimaki wani ba ka gani sai dan uwanka ya ki taimaka maka kuma bare daga baya zai taimake ka ni in ziga shi taimakon da mun wani dan uwan na ma bai mun ba ka gani ni ba abin da zan ce da dan mun tare sai dai Allah ya saka da alheri Allah ya ban mu tare ita kuma Allah ya fahimtar da ita babu komai babu komai dan mun tare kai hakuri ya riga da ya wuce ai ba wani abu bane ba wani abu bane wannan insha Allah amma dai kokari zaka samu ka fahimtar da ita maganin nan ta dauka domin kaga yanzu idan aka ce dan mutane zai fahimtar da ita yadda ta ta fara wannan surutun kaga bai zama lalle ta saurare shi gaskiya amma kai ne dan uwanta ka samu ka fahimtar da ita cewa wannan maganin fa magani ne mai muhimmanci kaga azumi na karatuwa ga abubuwa da yawa mutum ka dan aiki ka dan ka ji an ce kwalsa da Allah kai mata bayani kuma jifan almajirai da ake yi da Allah ka ce ta dan ta dena dan Allah ba abu bane mai kyau domin kuma ah, muna da muna da haƙi ya kamata a ce ana mu'amala da mutum kuma ni abin da yake ban mamaki almajiran nan da ake abubuwa wai komai a ce almajiri komai a ce almajiri mutane ba su san waye almajiri ba kai gida fa kango a ɗauko almajirai a saka darajar karatun alkur'an da ake da darajar almajiranta sai ka ga duk wasu abubuwa wanda zai taso na wata annoba da wasu abubuwa to in Allah ya da in suna ciki ba zai samu gidan ba kuma ko ta wannan ma masu hankali inda za su iya su duba su san almajirai suna da matukar mahimmanci cikin al'umma gaskiya in mai tare kai kai hakuri kai hakuri da wuce insha Allah wannan abu ba za ta dawo. wani ba mu kuma insha Allah ba matsala to na gode ba mu matsala mun gode kan mun tare ai hakuri ba ko ba ko mai aboki na mu je kawai shi da ba ko da Allah ya sa na same ki sai a ajiye zancen mai gida <laughs> soyi ba <laughs> A'a Jamila. Sorry da Allah Jamila Jamila. <laughs> Kaga ni ba eh, ah, sunana ah. Jamila ba. Wai kunna ma mala me ya kawo ka gida? Haba ƴan mata. Tun da dai hannu zo na same ki to ai ai bukata ta ta biya. Wanda ya samu irin wannan halitta haka zubi haka ga diri ga komai ai kin ga alhamdulillahi. Ba ni da wata matsala yanzu. ina jin ai <laughs> ba sai na tsaya na cika ki da surutu ba kin san me ya kawo ni gidan nan tunda har na gane ganki kuma aizanci ya kare ina magana kana kallo na kai fiki fiki da ido ishege a raban gado ka kiyaye mun dan uwa amma kuma in Allah ya yi da alaji ya dawo sai na gaya masa komai akan ka ya kore ka ai ba kai kadai bane almajiri ga almajiran nan barkata da yawa a gari masu kyau ɗasa ɗasa ba irin ka ba fuska kamar da kali wallahi Allah dan mun tare ka cuci rayuwar mu tunda ka riga ka gama da dan uwana yanzu ki dan Allah dan Allah matsalar gidan nan ba ta karewa ya ya ya zan yi ba yadda za sai dai in tayin haƙuri yanzu yadda tunani nake ma yadda zan yi in da maka da ɗari biyar ɗanka in dai ba kuma jarin gawayen zan yi da ita ba.